salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa yau sha hudu ga watan ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da tara ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin tafsiri na suratu yusuf a jiya mun tsaya a aya ta arba'in da biyu a jiya mun tsaya aya ta arba'in da biyu قام تاشي أربعين لأوك جنوبه نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات نار ياكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا إياك نعم karatunmu na jiya mun fara bayani akan abin da ya shafi annabi yusuf da wannan mutumin da ya samu tsira daga ainihin kurkuku wanda annabi yusuf alaihissalam ya ce masa kada ya manta da shi idan ya je wajen mai gidansa ya tuna da shi ya yi masa bayanin falalansa da abin da ya kama da wannan sai shi wannan bawan Allah sai ya manta da ya je sai shaidan ya mantar da shi ya tuna ya ambaci annabi Yusuf a wajen mai gidansa sai ya zauna cikin kurkuku lokaci mai tsawo to wurin da muka yi alƙawarin za mu yi bayani shine daidai fa an sahu shaidanu zikirar rabbihi fa labisa fi sijni bi asinin sai shedan ya mantar da shi ambatan ubangijinsa ko shedan ya mantar da shi ya ambaci annabi yusuf a wajen mai gidansa falabisa fitijin sai ya zauna cikin kurkuku biri a wasu 'yan shekaru to wannan biri a sinin din muke so mu tattauna a kan shi menene ma'anan biri a sinin wasu 'yan shekaru shin shekara ɗaya ne ko shekara biyu ko shekara uku ko kaza nawa ne bida sinin to nan kuma sai an koma zuwa ga malaman luga don kowane fanni akwai malamansa an lura yi alkur'ani na da malamansa kamar yadda hadisi na da malamansa fiƙiu na da malamansa luga na da malamansa kowane fanni akwai malamansa shi yasa Allah ta'ala yake cewa cikin alkur'ani fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ambato in kun kasance ba ku sani ba ai ku tambayi kwararru a wannan fanni din wani fanni a tambayi wanda ya kware akan wannan fanni idan har ba a sani ba misali to malaman luga sun tattauna kan kalman bid'u sun ce wal bid'u wal bid'a wahid da bid'u da bid'a duk ma'anan su daya Imam harawi yana cewa shi kalman bid'u al-arabu tasta'malu al-bid'a fi ma bayna salas ila tis cewa larabawa suna amfani da kalman al-bid'u daga uku zuwa tara daga uku zuwa tara suna kiran shi bid'u malaman tarihi sun kawo hujja akan wannan sun ce akwai abin da ya faru tsakanin abubakar da umar a abubakar radiyallahu an da ainihin wani kafiri lokacin da aka saukar da ayan nan a bismillahir rahmanir rahim alif lam mim gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di galabihim sayaglibun fi bid'i sinin لله الامر من قبل ومن بعد ba'd to a lokacin nan Allah ta'ala ya saukar da wannan aya lokacin ana yaki tsakanin kristoci da masu bautan wuta ana yaki tsakanin kristoci da masu bautan wuta a lokacin nan kuma duk wayannan garuruwa guda biyu super powers ne su su kristocin super power ne masu bautan wutan su ma bafawa ne garin kristoci shine garin rum lokacin rumawa suna da ƙarfi irin ƙarfi irin na amerika da sauransu sannan ga garin farisa su kuma suna bautan wuta su ma suna da ƙarfi irin ƙarfin Roshiya. to sai zamanto ana yawaita yaƙi tsakanin farisawa ɗin masu bautan wuta da kuma rumawa wanda suke kiristoci to sai aka yi wani yaƙi tsakanin farisawa da ainihin su ɗin da aka yi wannan yaƙi a lokacin nan sai farisawa suka samu nasara akan rumawa kenan masu bautan wuta sun samu nasara akan ahlul kitab masu littafin sama an gane yayi to wannan sai ya sanya ƙurai shawa suka yi ta farin ciki suka yi safarin ciki cewa tun da har masu bautan wuta sun samu nasara akan masu littafin sama to su ma nan gaba in za a yi yakin badar za su samu nasara akan musulmi masu littafin alkur'ani an fahimci wannan ayi a lokacin nan sai ya zamanto akwai wani kafiri shi wannan kafirin sai suka suka yi kamar nau'i na caca tare da abubakar radiyallahu an suka yi nau'i na caca tare da shi cewa a sanya kuɗi a cikinsu duk wanda ya samu nasara shi kenan kawai shi kenan aka sanya kuɗi tsakanin abubakar radiyallahu anhu da shi cewa nan da nan da ainihin shekara uku ainihin rumawa za su samu nasara akan farisawa shi kuma wancan ya ce nan da shekara uku farisawa za su samu nasara kan rumawa aka sanya kudi aka sanya rakuma masu yawa da aka sanya wannan rakuma sai manzan Allah ya ce ma abubakar ya ƙara wato rakuma daga uku zuwa tara an gani ya ƙara daga uku zuwa tara kada ya tsaya kan uku to sai abubakar ya ƙara ya ce to wato ma'ana ba wai rakuma bai ƙara zuwa shekaru tara kai abuwan ya ƙara daga shekaru uku zuwa shekaru tara a nan wajen sai abubakar ya ƙara daga shekaru uku zuwa shekaru tara saboda dalilin da yasa aka ce ƙara saboda wannan bizu isinin din nan shi bizu daga uku ne zuwa tara an gani to shi abubakar ya duba bidu ya fara daga uku ne sai ce a yi shekara uku a yi cata na shekara uku lokacin musulunci bai hana caca ba shi ne sai Allah da Allah ya saukar da ayan nan shi ne aka yi wannan da aka yi wannan sai aka zo aka yi yaki. tsakanin farisawa da rumawa sai ainihin Allah ya ba da nasara rumawa suka samu nasara kan farisawa sai wannan kuma ya dace daidai da yaƙin badar sai musulmi suka samu nasara kan kafirai to abubakar radiyallahu anhu ya samu nasara a wannan cacan da aka ba shi wayannan raƙuma kuma an ba bashi wayannan raƙuma daidai lokacin da an riga an haramta ainihin shan giya da caca sai Abubakar ya bayar da su sadaka tunda dai ya riga ya ci halal ne a gare shi an gane shine Allah yake magana cewa gulibatul rum an ci rum da yaki a gulibatul rum fi adnal ard a can mafi kusancin ƙasa shine farisa wa hum min ba'di galabihim sayaglibun su bayan an ci nasara kansu su ma za su za su samu galaba nan gaba fi bi sinin a cikin wasu yan shekaru kadan to wannan yan shekarun ake magana lillahi al'amru min qablu wa min ba'd Allah shike da al'amari gabanin wannan da kuma bayan wannan fa yawma idhi yafrahu almu'minun a wannan rana mu'mine za su samu nasara bi nasrillah a ranar da rumawa suka samu nasara kan farisawa su ma mu'minai za su samu za yi farin ciki da nasara na Allah a ina yakin badar an gane wannan ko to kaga wannan bidi isinin din da ake magana kenan a wajen wasu malamai cewa daga shekara uku zuwa shekara tara wannan shine fahimtar wasu malamai kan bidi isnin to sannan wasu malamai su kuma sun tafi akan cewa abin da shi wannan wannan bidu sinin din daga shekara uku ne zuwa shekara bakwai akwai masu wannan fahimta daga shekara uku zuwa shekara bakwai sannan akwai masu fahimta kamar abu ubaida ya karɓo cewa bizu abin da bai kai rabi ba kawai daga cikin ainihin lafin na kulle-kulle yana nufin ma bainar wahi ila arba' abin da yake tsakanin ɗaya zuwa hudu duk da an ce wannan mazhaba din mai rauni ne kwarai da gaske an gane wannan ayi sannan ya zo cikin hadisi lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa abubakar bin siddiq nawa ne bid'u sai ce ma na salat ila ila sabai tsakanin uku zuwa bakwai an gane wannan ayi Ka kaga dai ana ta tattaunawa kan wannan lafazi na bid'u sannan imamul Asmubi ya ce ibn abbas na cewa tsakanin uku ne zuwa goma imamul zujaj ya ce tsakanin uku ne zuwa biyar imamul farra ya ce bid'u ba a ambatan shi sai tare da goma da ishirin zuwa casa'in ba a ambatan bid'u tare da ɗari an gane ku amma dai abin da ya fi tabbata a wajen malaman luga tsakanin uku zuwa tara sannan wanda ya biyo shi a wajen ƙarfi tsakanin uku zuwa bakwai Allahu a'lam to shine ake magana anan a wa qala al-malik inni ara sab'a bakaratin a lokacin nan sarki sai sarki yake cewa lalle na ga shanu guda bakwai imanin masu ƙiba manya-manya ya akulu hunna sabawun ijafun wanda raƙuma guda bakwai busassu raƙuma guda bakwai busassu ke kasassu suna cinye wayancan masu kiba din raƙuma guda bakwai busassu suna cinye wayannan guda bakwai masu kiba din wasa ba a sumbulatin sannan kuma na ga zangarniya na ainihin itatuwa zangarniya na hatsi guda bakwai kudurin koraye wa ukara ya wasu kuma busassu duk na gansu gaba ɗaya cikin mafarki na in ji sarki ya ayu halmalau ya ku fadawana ya ku na, aftuni fi ru'yaya ku bani fatawa game da mafarki na in kuntum li ya ta'burun in kun kasance game da mafarki kuna fassarawa in har a cikin ku akwai masu fassara mafarki tunda na san a cikin ku akwai bokaye a cikin ku akwai masu ilimin taurari a cikin ku akwai masu hikima akwai philosophers idan har a cikin ku akwai mutanen da sun kware wajen fassara mafarki to ku bani fatawa game da mafarki na an gane wannan aiki shi sarki ya yi mafarki kuma sarki yana ganin a sa kyakkyawan zato yana ganin wannan mafarki kamar akwai alaman gaskiya a kai shi kuma hankalin shi ya tashi bai san fasarar mafarkin ba saboda haka sai ya zauna da fadawansa yana neman shawarar fadawansa cewa ga irin mafarkin da ya yi ya ga ainihin shanu guda bakwai manya-manyan shanu wanda yake masu ƙiba ko sassu sai kuma aka samu wasu shanu guda bakwai ƙosassu suna cinye wa'annan ƙosassun shin dama zai yiwu a ce wato shanu kosassu su ringa cinye shanu ainihin ƙosassu to hankalin sarki gaskiya ya tashi sannan kuma ga zangarniya guda bakwai koraye wanda suke ga sunan mani'imta misali sannan kuma ga wasu zangarniya guda bakwai kosassu wanda wa'annan busassun sun cinye wa'annan korayen an gane wannan aiki wa'annan busassun sun mayar da wa'annan korayen kuma sun zan sun zan busassu to sarki yanzu yana so a gaya mai fasara menene hakikanin fasaran wannan mafarki an gane wannan ko na'am qalu الله أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين قالوا تلك شيء أبغاس أهلامي wannan yaye-yayen mafarke-mafarke ne mafarke-mafarke ne marasa tushe yaye-yaye yadda ka san yayi haka suke ba su da wani amfani mafarki ne wanda ba shi da fassara suka ce wa sarki wa ma nahanu bi alimina bi ta'awil al-ahlam ba mu kasance masana ba game da fassarar mafarke-mafarke irin wa'annan na banza ɗin kenan su a nasu fahimta fassarar a ah, mafarkin mafarki ne mara tushe yaye-yayen mafarke-mafarke ne Kaka su ba sa fassara irin wa'annan su suna fassara mafarki ne wanda yake mai kyau kenan a takaice sarki ya manta da wannan magana ba shi da wani tasiri an fahimci wannan aiki to karkashin wannan yanzu kafiri yana iya yin mafarki ya tabbata ko ba zai iya yi ba kaga kenan ana iya samun kafiri wanda ba musulmi ba kuma ya yi mafarki mafarki nan ya zama gaskiya wannan sarki wanda ya yi mafarki ya ga shanu masu kiba guda bakwai sai kuma aka samu shanu busassu guda bakwai sun cinye wayancan masu kiban sarkin nan kafiri ne bai musulunta ba amma ga shi ya yi mafarki ko mafarkin nan mai ma'ana an gane wannan ko to kenan duk mutumin da ya mafarki sai mafarkin nan ya tabbata za mu ɗauke shi a matsayin waliyi mutumin kirki da akwai masu wannan fahimta ai da ba don mutumin kirki ba yaya za a yi mafarki mafarki ya tabbata kenan wannan sarki wanda ba musulmi ba tunda yayi mafarki ya tabbata ya zama babban waliyi kenan ko wanda la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun shi haka abin yake kenan kafiri zindiki yana iya yin mafarki mafarkin nan kuma ya tabbata tabbatan wannan mafarki baya nuna cewa addinin wannan kafiri gaskiya ne baya nuna cewa wannan kafiri mutumin kirki ne waliyi ne shi misali an gane wannan ai to amma kuma idan aka samu mutumin kirki ya fassara wannan mafarki wannan fassara ya to karama ko ya to mu'jiza ga wanda ya fassara shi idan annabi ne ya fassara shi ya zama to mu'jiza gare shi idan kuma mutumin kirki ya fassara ya zama to karama a gare shi an gane ko saboda haka sai suka ce ba su da wani ilimi game da fassaran yayin mafarki na'am sai sarki ya ce me. a sai annabi yusuf ya ce mai وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة لا علمتم بتاويله فأرسلون وقال الذين جاملهما to sai wannan wanda ya samu tsira daga cikinsu din nan shin za mu iya tunawa da wanda ya samu tsira daga cikinsu wane ne shi wannan bai shayarwa ko to wannan wanda ya samu tsira daga cikin su biyun nan sai ya faɗa wadda kara kuma sai ya yi tunani tunda ya ga hankali sarki ya tashi lalle sarki yana bukata ya san fasarar mafarkin kawai nan take sai hankalin shi ya kai zuwa gawa annabi yusuf alaihi salam ya tuna annabi yusuf ya ce ba kada ka manta ni a wajen mai gidanka kace ah, ga ga ga ranar amfanin annabi yusuf nan take sai ya tuna da annabi yusuf sai ce alhamdulillah bari in gaya wa sarki cewa akwai wani bawan Allah mutumin kirki Allah ya bashi ilimin fasar mafarki wa qala jami'ar jamiluhuma sai wannan wanda ya samu tsira daga ainihin kisa daga kurkuku a cikinsu, sai ya faɗa wadda kara kuma ya tsaya ya yi tunani ya tuna da annabi Yusuf ba da ummatin bayan wani ɗan lokaci nan kalmar ummatin a nan wajen ana nufin bayan wani lokaci ai ba da hi kun gane yi ba da umarci a nan wajen ai ba da hini ai wadda kara ba da hini shi ne ma'ana kenan a kalmar larabci shi lafazin ummatun yakan ɗauki ma'ana da dama misali an gane ku ummatin yakan ɗauki ma'anan wato jama'a taron jama'a wa in min ummatin illa khala fiha nazir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wa shtanibu tagut kaga anan me yake nufi da al'umma anan wajen taron jama'a an gane hakika mun aika a cikin taron jama'a da manzanni da manzo manzan na cewa Ani an ibudullah wa shtanibu tagut kaga anan ummatin taron jama'a sannan ana amfani da kalmar umma ana nufin addini wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala musrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ya ce ba mu taba aikowa ba a cikin wata alƙarya da wani mai gargadi illa qala musrafuha face in lagwadanta sun ce face masu hannu da shuni sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin lalle mu mun samu ubanninmu ala ummati mai ummatin anan mun same su akan wani addini da wani al'ada shine ma'anar ummatin inna wajadna ana ala ummatin lalle mun samu ubanninmu akan wani irin addini da wani irin al'ada wa inna ala atharihim muftadu wa lalle mu muna nan muna koyi da gurabun su kaga kalmar umma anan wajen ma'anar shi addini da al'ada sannan ana amfani da kalmar umma ana nufin jagora Allah ya kira annabi Ibrahim umma inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li anqumi lalle annabi Ibrahim kana me ya kasance jagora na tauhidi an gane yanzu annabi Ibrahim ya kasance jagora qanitan lillah mai biyayya ga Allah hanifan mai karkata zuwa ga gaskiya wa lam yakun minal mushrikeen kuma shi bashi daga cikin masu shirka kaga sai Allah ta'ala sai ya kira annabi Ibrahim jagora ya amfani da kalmar umma sannan ana amfani da kalmar umma ana nufin mai zamani gashi nan wala in akarna humul azab ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu wallahi da za mu jinkirta azaba a gare su ila ummatin ma'dudatin ila me kenan ila ila zamanin ma'dud ko zuwa ga wani lokaci ke bantacce da za mu jinkirta azaba a gare su zuwa ga wani lokaci ke bantacce da sun ce me laikolin na ma ya su, da sun ce me ya tsara wannan azaba din kaga duk anan wajen an nuna mana al'umma kalmar umma yana da ma'anoni da dama al'umma aljama'a alkafira minan na ko ana fasara shi da umma al'umma ana fasara shi da zamani shine kamar na wannan wa qala jami'ar huma wadda kara ba'da ummatin ai wannan wanda ya samu tsira daga cikinsu kuma ya yi tunani bayan wani lokaci sai ya ce ya yi tunani bayan wani lokaci shi ne ba da umatin sai ce ana unabbi ukun bi ta'awili ni zan ba ku labarin fasarar wannan mafarki fa arsilun ku aike ni sai kawo wawul jama'a fa arsilun ku aike ni me ba ya ce ma sarki ne fa arsilni ko wa qala allazina jaminhu ma wadda kara ba'da ummatin ana unabbi'uka bi ta'wilihi fa arsilni ka haka kuma sai ce ni zan baka labarin fassara ranka ya dade ka aika ni sai yace ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ni zan baku labarin fassaran wannan mabarki ku aike ni kaga wannan yayi daidai da hatta idza idza hadara ahaduhumul maut qala qala rabbir ji'un ko hatta idza hadara ahaduhum al-maut hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan bima tarakt hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbir ji'un ko har sai idan mutuwa ya zo ma dayan bi rabbi ya ubangiji ku dawo da ni sai ya kawo shi da siga na jam'i ku dawo da ni me kuwa ce ya ubangiji ka dawo da ni me yasa ya amfani da wannan kalma ku dawo da ni kasan wawul jama'a yana daukan taron jama'a maza ko kuma yana daukan mutum daya almu'azzimu nafsa mutum daya mai girma kansa yana daukan mutum daya mai girma kansa to a nan wajen me za mu shi hatta iza ja a ahada humul maut qala rabbir ji'un har sai da mutuwa ya zo ma ɗayansu sai ce ya ubangiji ku dawo da ni maimakon ya ubangiji ka dawo da ni a wajen me yake nuna ba wato a duniya bai san darajar Allah ba an gane ko amma a lahira da ya ga azaban Allah ya san cewa lallai sai ya shiga wuta sai ya tuna da Allah kuma ya tuna da darajar Allah sai ya yi amfani da wawul jama'a domin ya nuna cewa fa lalle fa yanzu ya san darajar Allah bayan lokaci ya riga ya kure masa sai Allah ya ce kalla innaha kalimatu huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun an gane wannan ko to kaga wannan kenan to anan wajen shi ma ya ce wadda kara bara ummatin ana unabi'ukum shi wannan bawan Allah yayi tunani bayan wani lokaci mai tsawo sai ce ni zan ba ku labarin fassarar mafarkin fa arsilun ku aika ni wato ma'ana ran kai dade ku aika ni irin yana girmamawa yana girmama sarkin an gane ko yana nuna cewa lalle ya san darajar sarkin shine ma'ana fa arsilun sai ce me yusufu ayyura siddiq إلى ذي سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون wannan bawan Allah da aka bashi izini aka ce ka je ka gaya mana fasarar mafarkin tunda ya ce zai iya bada fasarar ko nan take da aka bashi izini sai ya garzaya ya tafi wajen annabi Yusuf alaihi salam a can kurkuku sai ce Yusuf ayyuha siddiq ya kai Yusuf ya kai mai yawan gaskiya an gane ko annabi yusuf as-siddiq ne shi mutum ne mai yawan faɗin gaskiya mai yawan tabbaka abin da ya faɗa aftina fi saba'i bakaratin ka ba mu fatawa game da shanu guda bakwai imanin masu kiba ya hunna sabawun ijafun wanda wasu ke kasassu wasu busassun shanu guda bakwai suna cinye wayannan masu kiba din wa saba'i sun bulatin ka ba mu labari game da zangarniya guda bakwai kuma na ainihin hatsi kudurin koraye shakaf wa ukara ya bisa da kuma wasu daban wanda suke busassu la'alle arjiu ila na ko wa la'alla zan koma zuwa ga mutane la'alla kuma ya alamun ko za su sani su wane ne mutane a nan wajen wato in koma zuwa ga sarki da fadawansa saboda ko za su samu masaniya game da wannan ilimi an gane ko dan Allah ka gaya mun fasarar wannan mabarki idan ka gaya mun fasarar wannan mabarki zan fa'idantu kai ma zaka fa'idantu ya kai Yusuf na'am qala tasra'una sab'a sinin da'ban fama hasadtum fadharuhu fi sunburihi فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون to annabi Yusuf bai ce nawa zaka bani ba inda yanzu ne sai wani ya ce zan gaya ma amma a nawa eh? saboda neman duniya yanzu ya mana yawa Amma annabi Yusuf alaihi salam ana tambayan shi wannan nan take sai ya bada amsa Allah ya ce tazra'una sab'a sinina da'aban yace fasara mabarkin za ku yi shuka shekaru bakwai titir shekaru bakwai a jere ba fashi ma hasattun abinda kuka girbe fazaruhu fi sumbuli ku bar shi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma ta'kulun sai dai kaɗan daga cikin abin za ku ci an fahimci wannan ko annabi yusuf ya ce wato ina ba ku umarni wato fasarar mafarkin yadda zai kasance wato nan yana ba da labari ne amma alkhabaru ne bi ma'anar insha wato ku yi shuka shekara bakwai yake ne ku yi shuka shekara bakwai a dawwame ba fashi to duk abin da kuka girbe daga cikin wannan shuka din ku bar wannan abin da kuka girbe a cikin zangarniya idan masara ne a bar shi a totuwansa haka nan idan dawa ne haka nan idan gero ne haka nan idan acca ne kai eh, ko mai aka aka shuka a bar shi nan a cikin zangarniyarsa an gane ko illa qalilan mimma ta'kulun sai dai kaɗan daga cikin abin da za ku ci kawai shine abin da ba za ku bari a cikin zangarniya ba an gano wannan ai kenan annabin Yusuf alaihi salam ya yi musu ishara cewa nan gaba za a samu wani irin yunwa da wani irin fari yana ba da shawara kafin wannan yunwan ya zo ya kamata su yi tanaci kuma yadda yi kafin wannan yunwan ya zo a yi sauri a yi tanaji a yi noma shekara bakwai a jere idan aka yi noma shekara bakwai din nan ana noma ana ajiyewa a cikin sto ana noma ana ajiyewa a cikin sto shekara bakwai kada a cinye wannan abin da aka noma din masha Allah ainihiyar an ce ga wata baiwa Allah ta zo za ta musulunta daga ina eh? daga nasarawa ce ko nasarawa nan ko nasarawa ya sunan sunanta hawa Isa yanzu kuma kina son wani suna in Allah ya saki musulunta kina son sunan Maryam ba ta san asalin hawa din kin fi son maryam a canza to a in za a musulunta wato ana faɗin kalma ne na la ilaha illallah za ki ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan kin ce la ilaha illallah kin yi alƙawari ne cewa ba za ki bauta wa kowa ba sai Allah ba za ki bauta wa gunki ba ba za ki bauta ma rana ba ba za ki yi tsafi ba duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba za ki yi watsi da shi da miyagun al'adu ba za ki yi mu'amala da bokaye ba za ki yi imani da Allah ne shi kadai kin yarda saboda kai yanzu kin zama to musulma kin zama daidai da kowa a nan wajen wala Allah ma wata kila ki a halin da ke cikin yanzu kin zama daidai kamar yadda mahaifiyarki ta haife ki baki da wani laifi yanzu saboda haka kin zaman to musulma daidai da kowa saboda haka Allah ta'ala ya ba ki ikon tabbata akan addinin musulunci yanzu ta ce sunanta ya tashi daga hawa'u da ni na so a ce ta bar sunan hawa'u din tunda har yanzu dai suna ne mai kyau amma ta ce ta fi son sunan maryam to Allah ya wa sunan albarka kuma Allah ya tabbatar da ita a cikin musulunci masha Allah to yanzu kuma abin da ya rage shine a za ta yi wanka kina ji ita maryam za ta yi wanka za a karantar da yadda ake wanka wankan shiga musulunci idan ta yi wannan wanka yanzu akwai sallar da za ta yi yanzu akwai sallar azahar da lahasar har yanzu saka mutanen da suka kawo ta suna da alhakin su karantar da ita da za ta yi wanka sannan maganar sallar azahar da lahasar yanzu ya hau kanta sa'annan kuma abin da ya shafi karantar da addini kare ya zama to daga an shiga musulunci a yi watsi da kuma karatu yanzu shi addinin musulunci bai yiwuwa sai an karance shi to wayannan bawa bayan Allah suka kawo ta akwai amanan su karantar da ita addini Allah ta'ala shi ne maka masha Allah to na to kun ji abin da aka faɗa ko cewa za annabi Yusuf ya ce yana ba da shawara idan har ana so kada a sha wahala to za su yi shuka shekara bakwai a dawwame kuma shekara bakwai din nan idan an shuka wato za a yi ta'ajewa a yi ta'ajewa a cikin rumbu kuma wanda za a ajiye a cikin rumbu a bar shi a cikin zangarniyarsa kada a cashe shi domin idan an cashe shi tsutsa zai iya zuwa ya cinye shi ko kuma kwari za su iya zuwa su cinye shi amma idan ana so shuka ya tabbata wato kada ya lalace a bashi a a bashi a cikin zangarniya so da sai ce a bashi a cikin zangarniya shekara bakwai ana barin shi a cikin sto illa dalilan qalilan mimma ta'kulun sai kaɗan daga cikin abin da za ku ci kaga nan wajen me yake nuna mana yana nuna mana muhimmancin tattali cewa babu laifi mutum ya yi budget ya ajiye wa kanshi abincin shekara guda ba laifi ba ne in Allah ya sa mutum na da wadata yana da sito, ya sayi abincin shekara guda ya aji, sai ya ci gaba da harkokinsa wannan baya kora ainihin tawakkali an gane sannan gwamnati tana iya samun warehouse irin babban warehouse din nan ya zamanto ana noma tana boye abinci ana noma tana boye abinci wato tana yi ne saboda nan gaba idan an samu fari ko an samu yunwa mai tsanani ta fito da wannan abinci ta ciyar da mai ta ciyar da al'umma abu ne wanda yake mai kyau a ringa yin wannan annabi yusuf ya fahimta daga cikin wannan mafarki da ya yi cewa za a samu yunwa na shekara za a samu yunwa na shekara bakwai nan gaba kamar yadda za a samu wadatan abinci na shekara bakwai shekara bakwai na farko za a samu mai wadatan abinci to kada a yi ƙasa a gwiwa wannan shekara na bakwai da aka samu wadatar abinci a yi amfani da shi wajen mai tara abincin kuma wannan fa wadatar za a same shi ne a duniya gaba daya Da saboda haka wato sarkin misira kada ya kasa a gwiwa ya dage ya tara wannan abincin a samu rumbuna da yawa a tara abincin sosai to nan gaba za a samu wasu shekaru kuma za a yi wani tsananin yunwa a duniya idan an yi tsananin yunwa duk mutanen duniya gaba daya za su ringa zuwa suna neman taimako da mutanen Misira. zai zamanto mutanen Misira za su ringa ciyar da duniya abinci kun fahimci wannan aiki wannan shine fassarar da annabi yusuf alayhi salam ya yi nuni gare shi kan wannan abu shine ake cewa wannan wannan aya shine asali game da ainihin almasalih a shari'iyya wannan aya shine asali wanda shine tsara rayuka tsara addinin mutane da kuma tsara rayukan mutane da tsara hankula da tsara nasaba da tsara dukiya ana kiran wayannan daruriyatul khamsa an gane ko wato addinin musulunci ya zo ya tsara addinin mu ya zo ya tsara rayukan mutane ya zo ya tsara hankulan mutane ya zo ya tsara nasaba na mutane ya zo ya tsara dukiyar mutane kasancewan addini ya zo don ya tsara addinin mutane shi yasa ya turo manzanni wala kare ba asna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wa shtanibu bitagut Allah ya turo manzanni ne domin a karantar da mutane addini ya tsare musu addinin su sannan Allah subhanahu wataala ya turo manzanni da littafai duk domin a tsara addinin musulunci sannan Allah daga cikin daruriyatul khamsa akwai tsara rayukan mutane addinin musulunci ya zo ya tsara rayukan mutane duk wani abu wanda zai kawo zubar da jini musulunci baya san shi an gane wannan ko shi yasa musulunci baya san zalunci zalunci yana kawo zubar da jini musulunci baya son dandiya saboda danniya ma yana kawo zubar da jini musulunci baya son yaƙi sai dai yaƙi ya zama to dole ta yaya yaƙi ke zama dole yaƙi yakan zama to dole domin kariya ga addini din ko kuma domin kariya ga dukiya ko domin kariya ga rayukan mutane misali idan aka samu wasu mutane suka ce ba za mu yi addininmu ba dole ne sai mun kafirta to muna iya ba da ranmu mu kare kanmu a yi yaƙi domin kariya ga addininmu wannan ba laifi ba ne mun yi ne domin kariya ga addini inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtulun wa yuqtalun an gane ai kaga wannan yaƙi ba mun yi shi a banza ba ne mun yi shi ne domin kariya ga rayukan mutane ko kuma kariya ga addini ko kuma aka samu wasu mutane ba su da wani aiki sai zubar da jinin mutane kaga ya zama to wajibi mutane su kare kansu to wajen kariya ga kai din nan a nan kaga za a yi faɗa dole ko ba ka ba wannan faɗan ba wai ana son faɗan ba ya zama to dole ne saboda a kare ainihin rayukan mutane wannan shine dalilin da yasa ake samun jami'an tsaro a cikin al'umma menene amfanin jami'an tsaro su tsare addinin mutane su tsare dukiyoyin mutane su tsare rayukan mutane su tsare hankulan mutane to idan ya zama to an samu jami'an tsaro wanda ba sa tsare addinin mutane suna bari addinin mutane yana salwanta ko ba sa tsare rayukan mutane suna bari ana zubar da jini ta hanyoyi da dama ko kuma suna bari ana cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba to wayannan ba su cancanci su zaman to cikakkun jami'an tsaro ba misali saboda haka wato aikin jami'an tsaro shine su kiyaye wayannan abubuwa gaba daya allazina in makannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar sune wanda in mun tabbatar da su a doron kasa su tsaye da sallah su ba da zakka su yi umarni da kyakkyawan aiki kuma su yi hani game da mai duk wani munkari duk wani abin kyama idan mutum ya gani ya hani gare shi yana daga cikin abin da ya kamata kowace irin gwamnati ta aikata an gane wannan hayi to halin da muke ciki a wannan zamani za cewa yanzu wato akwai matsala ga addinin mutane addinin baya tafiya yadda ya kamata sannan kuma akwai matsala game da dukiyoyin mutane yan fashi sun yi yawa ta kowane bangare shi nan ga kuma yan kidnapping ko sun yawa misali to duk irin wannan gaba ɗaya mai kawo shi mai kawo irin wannan me yasa yan fashi suka yawa a cikin al'umma me ya sanya yan kidnapping suka yawa a cikin al'umma me yake kawo irin wayan abubuwa galiban abin da ke kawo shi zunubi idan zunubi ya ma al'umma yawa sai Allah ya jarabe su da musiba kala-kala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba yana faruwa ne saboda abin da hannayen ku suka aikata saka yanzu musiba yayi musiba cikin al'umma yanzu yunwa yayi yawa ga kuma rashin tsaro yayi yawa cikin al'umma sace-sace fashi da makami da kidnapping da abin da ya kama da wannan al'umma suna cikin tsoro da fargaba kuma jami'an tsaro sun kasa yin komai saboda zunubin ya mana yawa in an ɗauki mataki ta wannan bangare sai kuma wani bangare ya ƙara lalacewa an gane wannan aiki to wannan gaba ɗaya malamai sun yi maganganu a kan shi cewa ya kamata gaba ɗaya mu koma zuwa ga Allah ya kamata hukuma ta koma zuwa ga Allah ta gyara ainihin kurakuran da take da shi sai Allah ta'ala ya tausaya mana ya kamata masu kuɗi su ma su ji tsoron Allah dukiyan da suke da shi su aiwatar da shi wajen tsoron Allah sai Allah ya tausaya mana idan kana da wadata kada ka tsaya kai kadai kawai ka duba mutanen da suke cikin tsanani ka taimake su wani lokaci yunwa idan yayi tsanani ga karancin imani yana kawo mai yana kawo sata yana kawo fashi mafi yawan masu fashi mafi yawan masu sata akwai raunin imani ga kuma yunwa kuma suna kallon ga mutane masu kuɗi a unguwa ga mutane masu kuɗi a cikin gari ba sa yin zakka mutane masu kuɗi a cikin gari ba sa taimakon talakawa suna da kuɗi wanda habbin ne wasu ke a makabarta wa'iyaz billah to irin wannan a samu mutane suna da wadata a unguwa amma ba sa ɗaukar ɗawainiyar mutanen unguwa ɗin ko a samu mutane suna da wadata a cikin gari ba sa ɗaukar ɗawainiyar mutanen gari yana daga cikin abin da ke kawo mutane musiba an gane wannan aiki sannan kuma a samu ita hukuma ba ta umarni da kyakkyawan aiki ba ta hani ga munkari a samu hukuma jami'an tsaronta na cin rashawa jami'an tsaronta na almundahana da abin da ya kama da wannan to dole ne a kasa gane kan wannan al'umma din sannan a samu malaman wannan al'umma ba sa faɗin gaskiya malaman su ma masu neman duniya ne malaman su ma mutane ne wanda suna jin tsoron faɗin gaskiya saboda in suka faɗi gaskiya kila kaza zai same su ko abin da ya kama da wannan Eh? to in an samu al'umma irin wannan to da wuya a samu nasara wajen cimma burin da ake so a cimma almuhim dai wato abin da muke nuni a gare shi a nan wajen kowa ya ji tsoron Allah a koma zuwa ga Allah an gane ko wannan aya da muka karanta yana nuna mana asalin al'akhadhu bil asbab la yunafi tawakkul riko da sababi baya kora mai tawakkali dan kasancewan mun yi noma mun boye a cikin sto shekara da shekaru saboda nan gaba idan tsanani ya zo mu fitar da wannan abin mu taimaki al'umma da shi ba laifi ba ne a mahanga na musulunci na'am ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهم ما قدمتم قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد sannan zai zo bayan wannan shekaru bakwai masu tsanani bayan wayancan shekaru bakwai da aka ajiye abinci din nan to za a samu shekaru bakwai masu tsanani a duniya ga baki daya ya kulla ma kaddamtum lahunna wanda shekarun wato za su cinye duk abin da ba gabatar gare su wato mana shin su shekarun za su cinye ko mutanen shekarun mutanen shekarun ake nufi mutanen da suka rayu a wayannan shekaru za su cinye duk abin da kuka gabatar gare su malamai suna kiran wannan majazi a akali kenan an jingina abin zuwa ga cewa shekarun za su cinye ana nufin mutanen da suka rayu a shekarun su za su cinye an gane ko illa qalilan mimma tusinun sai dai kadan daga cikin abin da kuka dan boye kadan daga cikin abin da kuka dan tsare kuka dan yi tattalin shi shi da kaɗai zai ragu kaga wannan ya nuna kenan halaccin yin me tattali din cewa za a samu shekaru guda bakwai wanda shekarun za su cinye duk abin da kuka gabatar sai dai kaɗan daga cikin abin da kuka aji shine imamul qurtubi yake cewa ƙarƙashin wannan aya din cewa wannan aya din yana daga cikin wato asali na nuna halaccin mutum ya boye abinci har zuwa ga lokacin bukatan wannan abinci din ba laifi ba ne shi tun daga annabi yusuf annabin allah ne ya bayar da wannan fatawa cewa a boye an gane ko wa huwa yadullu ala jawazi intikari ta'am ila waqtil haja wannan yana nuni akan halaccin boye abinci zuwa ga lokacin bukata shi wannan gwamnati tana iya yin noma mai yawa ta ajiye saboda nan gaba idan wahala ya zo a fito da shi al'umma su samu sauki saboda babu abin da ya fi sanya al'umma cikin wahala kamar abinci idan al'umma tana da abin da za ta ci to komai zai zo mata da me da sauki yanzu halin da muke cikin a Najeriya da ake ta wayo wayo me kawo wayo wayo din rashin abinci da mutane ana samun abinci a ci a koshi to ba mutumin da zai kuka an gane wannan aiki a ce yanzu shinkafa ya yi sauki masara ya yi sauki wa'annan suna daga cikin abin da talaka ya fi bukata shinkafa a same yi sauki a ce shinkafa buhu ɗaya dubu uku eh in ka samu albashinka kana karɓar albashi dubu talatin ka sayi shinkafa dubu uku masara ka siya dubu uku da ɗari biyar sauran kuɗin ka yi cefanin kayan miya sauran ka ɗan sa aljihu kana ɗan gudanar da harkokinka na rayuwa shin da wata matsala ba ka da ita to an zo an ce shinkafa wani albashin shi wani malamin islamiyya ne albashin shi dubu takwas kuma shinkafa dubu takwas ɗari biyar ina kuɗin ce bane jama'a dubu din takwas ma kudin albashin wato albashin shi ne kuɗin shinkafan kuma yana buƙatar ma a dan bashi zarafin ɗari biyar kuma yanzu wannan ai idan matsalar talaka ya zama to abinci to ba karamin bala'i bane cikin al'umma a nan ne ake samun barayi da yawa saboda ba kowane mutum bane yake haƙuri da yunwa mafi yawa daga cikin talakawa ba sa haƙuri da yunwa saboda raunin imani sa talakawa suna buƙatan abinci suna buƙatar abinci na jiki suna buƙatan abinci na zuciya suna buƙatan malamai na kirki malamai na sunna masu sanya musu tsoron Allah a cikin zuciya idan har mutum ya samu tsoron Allah a cikin zuciya ko zai mutu da yunwa ne ba zai sata ba amma idan ga karancin tsoron Allah ga kuma yunwa dole ne a samu yan tsara suka dole ne a samu yan fashi dole ne a samu yan kidnapping ina ba san gane wannan amma da zaran malamai sun dage da wa'azi ana karantar da mutane tsantsan tauhidi imani na shiga zakatan mutane sannan ana karantar da mutane su yi hankali da biyagun malamai da bokaye to za ga insha Allah sai ga mutane imani ya shiga zuciyarsu ko da suna jin yunwa wato ba za su kusar da hankalin su ba za su dinga tunawa wannan yunwa jarabawa ne na Allah Allah ya jarabe mu ne idan muka yi hakuri za mu samu me za mu samu lada an gane to da malamai suna da gayan amfani a cikin al'umma amma fa malaman sunna malaman bid'a babu abin da suke yi face ƙara mai ƙara lalata al'amura idan barawo yana sata sukan bashi asiri ya ci gaba da sata dan fashi in yana fashi sai ya zo ka ga ya ce ai a ce ai ga malamin shi nan sai a nuna ma wani malamin bidiya ce shine malamin nan fashin ka ɗauka yana karantar da shi addini ne yana sanya mai tsoron Allah ne a yana ba shi maganin bata ne yana ba shi baduhu ko abin da ya kama da wannan wanda in an neme shi a nan wato ya bace ko can wani waje an fahimci wannan ko kaga shi malaman sunna suna da gayan amfani cikin al'umma sannan kuma a ce hukuma ta taimaka wato ta sauwaƙe al'amari ga talakawa idan talakawa suka samu sauƙin al'amari za ga za a samu sauƙi sha Allah musamman sauƙin abinci an gane ka sai mu ta addu'a ga hukumar mu domin su ahlus sunna ba sa aibanta shugabanni su ahlus sunna addu'a suke ga shugabanni Allah ta'ala ya ba su daman yin adalci ga talakawa an gane in ka ga mutum yana da'awan sunna sai kaga yana sukan gwamnati yana zaginta to wannan ya kauce ma sunna ne ya koma zuwa ga manhaji na yan bid'a amma manhajin ahlus sunna ana yin nasiha ga shugaba ya ji tsoron Allah kuma nasihan nan ana mai ana mai nasiha ne a koyi sa'annan kuma a nuna masa abin da ya dace idan an mai wannan nasiha din an yi mai ne saboda ya gyara ba wai don a ci mutuncinsa ba ina ba ta an gano wannan saboda haka Allah ta'ala ya ba mu daman yin nasiha mai kyau ga shugabanninmu kuma Allah ta'ala ya ba su daman yin aiki da nasiha da aka gaya musu insha Allah an ce lokaci yayi tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu na'am yace Allah ya kiyaye malam kuma ya ƙara masa lafiya malam dan Allah tambaya ta ita ce menene bambancin ahlus sunna da kuma salafiya na biyu yace waye yan salafiya wannan tambaya yana da gayan muhimmanci kwarai da gaske wa dan uwa yana tambaya cewa wai menene bambanci tsakanin ahalus sunna da salafiya to kafin mu yi wani bayani akan wannan za mu fasara ma'anar kowanne daga cikinsu idan an ce ahalus sunna wato mutanen da suke bin littafin Allah da sunna sau da kafa wato suna bin littafin Allah da sunna a wajen aƙidansu, suna bin littafin Allah da sunna a wajen ibadansu suna bin littafin Allah da sunna a wajen mai mu'amalansu kai rayuwarsu gabaki daya suna sanya littafin Allah da sunna ya zama shine mai shine ma'aunin su to wayannan sune ahli sunna idan har kana daga cikin wato masu irin wannan sifa to ka zama to daga cikin ahli sunna wal jama'a to karkashin wannan idan mutum ya ce mana shi ahli sunna ne sai ya zama to a ba bai san darajar hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba bai za mu dauke shi ahlus suna ko dan bid'a wato mutum ne in ana jayayya kan addini sai muka ce to tunda ka ce kai ka ce sanya hannu a kirji wani ya ce sanya hannu a kirji sunna ne kai kuma ka ce sanyawa ba sunna ba to yanzu ya za mu yi mu raba gardama Allah ya ce faru ila Allah war rasul cewa kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzo suka ce ni babu ruwana da wani hadisi hadisi ma wani lokacin ana bin shi ana ma iya yin ridda na ba san gane hadisi ba dole bane a aiki da hadisi fiqhu ya riga hadisi fiqhu shi ya haifa hadisi misali to mutumin da ya faɗi wannan yace yace fiqhu shi ya haifa hadisi ko ba dole bane ya aiki da hadisi shi ba ruwa shi da hadisi kaga wannan ba a sa shi daga cikin ahlus sunna kanin dan kalakatu ne an gane wannan ko saboda kafin a kira mutum ahlus sunna sai ya san zamanto ya san darajar hadisi idan ana jayayya kan al'amari sai ya zama to baya so a kawo maganar manzan Allah baya so a ce manzan Allah ya ce to wannan kai tsaye ba a sashi daga cin ahlus sunna kada ka duba yana da gemu kaka duba yayi rawani kaka duba ya dage wando kawai alaman gane ahlus sunna mai bin littafin Allah da sunnan manzan Allah sau da kafa an gane idan yana bin sunnan manzan Allah a wani bangare wani bangare kuma ya ce idan hadisi yayi karo da ra'ayin imami na hadisi yayi karo da ra'ayin mazhaba na zan bu ba to wannan kasan dan bid'a ne ba ahlus sunna bane shi kuma yadda ai to sannan na in an ce salafiya salaf wato magabata in an ce salafiya ana nufin wato masu bin magabata shi kuma kalmar salaf din su ne magabata su ne magabata sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in shugaban su shine manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to haka idan an ce salaf to ana nufin magabata in kaji wani ya ce ni salaf ne to yana nufin shi magabaci ne shi an gane to baya halatta ka ce kai salaf ne sai dai ka ce ni salafiyun ne ana salafiyun ni ina bin mazhaba na ainihin magabata na kwarai wato ma'ana ina bin fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in ba na saba ma ra'ayinsu idan na ga wani mutum a cikin wani zamani wanda ba zamaninsu ba ya kawo ra'ayi sabanin ra'ayi zan yi fatali da nashi misali yanzu idan naga wani mutum ya ce babu aljanu naga magabatan mu sun ce akwai aljanu ko wani mutum ya ce aljani baya shiga jikin mutane ƙarya ne masu rukuya ƙarya suke yi yaudara suke yi kuma naga magabatan mu sun ce aljani yana shiga jikin mutum sun ce wannan ma su ne misali to yanzu sai na ɗauki ra'ayin wancan na zama ɗan salafiya amma idan na ɗauki ra'ayin sahabbai da suka ce aljani akwai shi aljani yana shiga jikin mutum na zama ɗan mai kenan na zama ɗan salafiya saboda ina biyayya sau da ƙafa ga magabata an gane ko wato mana ba salafi shine wanda baya rashin kunya shi yana biyayya ne shi ba shi da ra'ayin kansa ra'ayinsa shine ra'ayin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in abinda wa'annan bayan Allah suka yi ijma'i akan shine ra'ayin shi yana aiki da ayan qur'ani kai tsaye wa mai shaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ar masira to mutanen da suke aiki da wannan aya kai tsaye sune salafiya to karkashin wannan zai yiwu a ce mutum ya zama cikakken ahlus sunna ba ruwan shi da sahabbai zai yiwu mutum ya zama cikakken ahlus sunna ba ruwan shi da tabi'ai ko ya zama cikakken ahlus sunna ba ruwan shi da tabi'i tabi'in to kenan duk mutumin da yake ahlus sunna labudda an ya kuna salafiyan kuma abubuwa ne guda daya ba zai yi a ce kai ahlus sunna bane amma ba salafi bane an gane duk wani basalafi ahlus sunna ne ahlus sunna salafi ne to suna ne kawai ya bambanta in ka ce mana kai ahlus sunna ne amma kai ba ruwanka da fahimtar sahabbai in sahabbai sun kawo fahimta kana ajiye shi ka dauko fahimtar shehinka ko fahimtar waliyinka ko fahimtar ka, sai mu ce ayya dan bid'a ne kai an gane wato qur'ani da hadisi tabbas Allah ya ba manzon Allah qur'ani ko manzon Allah ya mana bayanin hadisi to ba za mu fahimci bayanin qur'ani da kyau ba da hadisi sai mun koma zuwa ga wayannan bayan Allah wannan shine ma'anar salafanci Allah shi taimake mu na'am kaɗan takaita saboda kaɗan yi da abin saboda lokaci fa'ida hausa Hmm. hmm. Na'am. Ki kaga wannan wasiya ne manzo Allah ya kan haka. Manzo Allah ya yi wasiya ga Fatima ya ce ni masu masalaf ana laki. madalla in zama salaf gare ki annabi ya zama salaf ga Fatima ko wannan shine Allah shi taimake mu barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk